wanda yake nuna kan cewa wato ita azabar Allah ba wai sai idan ta zo daga sababi wanda baka san shi ba abu wanda yake samawi wanda yake wato ya fi karfin mutum ba wai sai da girgizar ƙasa ko saukar a ko aradu ka kashe mutum ko kuma ruwan sama ya ambaliya ya haɗe mutum ba sai haka ne azabar Allah za ta zo ba Allah zai iya azabtar da mutum a hannun wani bawa nasa kamar yadda Ah, Allah ta'ala ya ce bani Isra'il ba afna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal diyar sai muka tayar da waɗansu bayi namu wannan bauta da ya ce bayi namu ba yana nufin kan cewa bayi ne masu bin Allah ba kawai bayi ne dai ma'abuta karfi tunda halittar Allah ce Allah ya sallada su su ya sallada su akan bani Isra'il suka zo suka rinka faja su khilalad diyar suka rinka barna tsakankanin gidaddaki akwai wannan wanda ya rubuta tarihin yahudawa josephus josephus farkon abin da ya buɗe shi ya rubuta tarihin odus farkon abin da ya buɗe da shi shine akan wannan wato a halakar da aka yi lokacin nero hmm? lokacin da kwamandan rumawa ya zo ya ci a wato odus inda ya karkashe su saboda haka azafar allah za ta iya zamantowa a hannun waɗansu don haka kai ma wani lokaci idan ka saba ma Allah in Allah ya so ya kama ka da matakka ma sai Allah ya kama ka ya gana maka azaba a hannun matakka wallahi kuwa ba da Allah Allah haka yake da hannun bayi ba wai sai azaba samawiya ta zo ba sannan azaba Allah za ta zo rukun Allah ba haka yake ba daga inda baka tsammani sai Allah ya rike ka tana shi yasa wani lokaci in kana zaune ma da ka kaji abu yayi zafi zafin yayi zafi kai ta istighfari sai ka shi nan cikin lokaci kankani kun shirya sai abin ya wuce wani bawan Allah wani bawan Allah wannan ina jin a a cikin ahkamul usra ne na na doktor sakar yake kawo kissar wai wani bawan Allah ne Allah ya hada shi da wata mata wato tana gana masa azaba shine sai aka ce masa wai kai ka nemi wata macen mana ka sake ta sai ce wannan matar ibtila'in da Allah ya rubuta min a hannunta ne ta hannunta ne na san shi in na da ita ban san ta inda Allah zai bullo min da wani ibtila'in ba <laughs> gara ibtila'in da na sani wanda na riga na saba da haƙuri da shi <laughs> bisa wani zo. <laughs> Eh. to a shahide duk wannan akan yu'adhibhumullahu bi aidikum wato Allah yana azab Allah ya azabtar da su ta hannunku